'Yan wasan Najeriya na ci gaba da nuna ƙwazo a wasannin cin kofin duniya na matasa masu ƙasa da shekaru goma sha bakwai, wanda ake gudanarwa yanzu haka a ƙasar Chile, inda 'yan wasan na England suka gurguza masu masokin baƙi da ci biyar da ɗaya a safiya yau Laraba. Kaftin Kileci Wali ne ya zirga ƙwallo ɗaya, sai kuma Victor Osimhen da Samuel Chukwuz waɗanda su ya jefa ƙwallaye biyu a wasannin na yau. Mai masaukin baƙi wato ƙasar Chile ta yi kunnen doki da Croatia a wasan share fagen wasannin. Hakan ne yasa a yau Chile ta yi ƙoƙarin ta samu nasarar farko a wannan gasar, amma matasan Najeriya suka ce ba da su ba. Yanzu haka dai Golden Eagle na da maki shi da kuma suna matsayi na farko a rukuninsu. Sai dai za su kara da Croatia a karo na biyu a wasannin ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu.